a wannan yammaci na talata yau a shirin da bakwai ga watan zulkaida hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu daya da yi hudu da talatin da bakwai wanda kuma yake daidai da talatin da watan takwas miladiya ta dubu biyu da sha shida a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna ajabu wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman da an aljawab shafi والنفر أمشاك مال من أبو عبد الله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجمدية رحمه الله تعالى وانا شير إلى سمنا كمالين دبقي آه، تكون وانا للتاني لأن أجينا وانا درسا وانا شير إلى قريب يستمعوا هاري أنزدين ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana ci gaba da yi mana bayanin wato hukumar ubangiji subhanahu wata'ala ko dangogin hukuma na ubangiji subhanahu wata'ala da ke samu waɗanda suke yin saɓon Allah ba tare da komawa zuwa ga Allah da tuba ba yana mana bayanin irin abin da yake biyo baya yayin da bayi suka kasance masu saba wa Allah sannan kuma ba sa tuba suna dama suna komawa wani Allah wannan ita ce hukuma ta 49 قال قتل ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنسحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به ملك هنا لمثل عقوبة سأقل الله أنها تباعد عن العبد وليه tubaidu an al waliyahu tana nisan tarwa da bawa masoyinsa wa anfa al lahu wanda yafi kowa amfani a wajensa wa ansahu lahu wanda yafi kowa yi masa nasiha wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu wanda jin dadin bawa da sa'adarsa a duniya tana tattare da kusancinsa da shi wa huwa al-malaku al-muwakkal bihi shine mala'ikan da aka wakilta masa babu wani wanda zai amfanar da bawa babu wani wanda yake mai nasiha ga bawa babu wani wanda yake kusanci da shi yake zama arziki a duniya da lahira kamar mala'ikan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wasa wa bawa to saban Allah yana sanya wannan mala'ikan ya ƙara jan wato ya ƙara nisa da wannan bawa nisa ba wai nisa na gangar jiki ba a'a nisa na taimako nisa na tallafawa nisa na nasiha ba zai amfana da kasancewar mala'ikan tare da shi ba ko da kuwa wannan mala'ikan yana tare da shi amma tarayya ce da ba za ta amfane shi ba saboda yawan zunubansa da yawan laifukansa da bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala da yake yi a rayuwarsa mala yake wa tudni minhu aduwa sannan saban Allah yana kusanto masa yana kusanto wa da bawa makiyinsa wa aqashsha al-khalqi lahu ya kusanto masa makiyinsa wanda kuma yafi kowa ha'intarsa وأعظمهم ضررا له وانده كوا تنتدش وهو الشيطان حين الشيطان يا إذا saban Allah ya nisantar da mala'ika da bawa to a daidai wannan lokacin kuma zai matso da shaidan kusa da wannan bawa shaidan din nan shi ya fi kowa nuna kiyayyarsa da gabarsa gare ta kai bin adama shaidan din shi ya fi kowa cin amana da ha'inci da algush gare ka kai bil adama shaidan din shi ya fi kowa cutarwa gare ka kai bil adama yayin da ka nisantar da wanda ya fi maka amfani shi ne mala'ika to daidai wannan lokacin kuma kana kusantowa da kanka wanda ya fi kowa cutar da kai shine shine shaidan ya ce ba innal abda idza asa Allah taba'ada minhu al-malak bi qadri domin bawa yayin da ya saba wa Allah to mala'ikan da ke tare da shi zai nisance shi gwargwadon wannan sabon Allah gwargwadon girma ko kankantar wannan sabon Allah gwargwadon yadda mala'ikan zai nisance shi idan sabon Allah ne wanda yake da girma to nisanci zai zama mai nisa ne ko kuma saban Allah ya kasance mai yawa ne gwargwadon yadda yake kara saban Allah gwargwadon yadda wannan mala'ika ke kara nisantarsa yayin da yake tuba kuma gwargwadon yadda yake tuba gwargwadon yadda wannan mala'ikan ke kara matsowa kusa da shi hatta innahu yataba'adu anhu bil kadbati al-wahidati masafatan ba'ida har takan kai mala'ikan da ke tare da bawa ya nisance shi nisa ne wato eh, nisance shi nisa na sosai nisa mai tsawo a dalilin ƙarya guda ɗaya da zai wato ko da ƙarya ce guda ɗaya wannan ƙarya ɗin takan sa ya kasance akwai tazara mai nisa tsakanin bawa da mala'ikar wafi ba'd al asar ya zo a cikin wasu riwayoyi إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا مثل تنبيه a cikin wasu ruwayoyi ana cewa idan bawa ya karya sai mala'ika ya nisance mil guda saboda tsoyin da yake tattare da shi wannan karyar ne wanda ya zo cikin jami'ar tirmidhi ya zo cikin al-mu'jam kabir na tabarani haka nan ibn abi dunya ya fitar da shi a cikin kitab as-sabt ibn hibban shi ma ya fitar da shi a cikin littafin sa kitab al-majruhin ibn abi a cikin littafin al dukkanin su ta hanyar wani mutum da ake kiran shi abdurrahim ibn harun shi kuma daga abdulaziz ibn abi rawat shi kuma daga nafi daga abdullahi dan umar sannan aka jingina hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jingina wannan hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai tabbata ba saboda inda da take cikin wannan isnadi saboda shi kansa abdurrahim ibn harun a hadisansa masu rauni ne kwarai da gaske ibn abi hatim yana cewa majhulun la a'rifu ko abu hatim yana cewa majhulun la a'rifu ban ma san wane ne shi ba yayin da dara kutni kuma yake cewa masrukul hadith yakzib hadisin sa abun ayi watsi da shi ne kuma yana karya saboda haka hadisin bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan kila shi ne dalilin da ya sa shi kansa ibn qayyim bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ce wa fi ba'd al a cikin wasu daga cikin riwayoyi malam yake fa idza kana hada tabaudan fa idza kana hada tabaud al-malik minhu bi isbatin wahida idan ya kasance haka mala'ika yake nisa da yake nisa da bawa saboda yayi ƙarya guda ɗaya. فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه to ya kake tsammanin yaya gwargwadon nisantar mala'ikan za ta kasance ga wannan bawa yayin da ya laifin da ya fi wannan girma kuma ya fi wannan muni idan ya kasance karya guda ɗaya takan sa mala'ika ya yi irin wannan tazara da bawa to ina a ce yana wato rayuwarsa ma gaba ɗaya akan da yake gidanta ina a ce ya laifuffukan da yake yi sun fi wannan ko ya kasance ƙaryar da yake yi ba wani ƙarya ba ce da take tsakaninsa da wato ya yi ba wani ɗan uwansa ƙarya idan ta kai har yana yi wa Allah ƙarya ko yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya ko kuma karyar da ba mutum ɗaya zai cutar da zai cutar da al'umma ne da ita to kaga babu shakka tazarar da za ta kasance tsakaninta da mala'ikarsa tazara ce mai nisan gaske da ba wanda zai iya gaya maka gwargwadonta wa kala ba abu salaf wani daga cikin magabata yana cewa إذا أصبح العبد إذا, أصبح إذا ركب الذكر الذكر ajjatul ardu ila Allah yayin da namiji ya hau namiji dan uwanta to kasa za ta yi kururuwa zuwa ga Allah wa harabatul mala'ikatu ila rabbiha mala'iku za su ruga zuwa ga ubangijinsu wa shakat ilaihi azila mara su koka mata su koka wa ubangiji girman abin da suka gani وانا آه، ابن آه، ابن القيم اسمه روضة المحبين اسمه اللي تابع روضة المحبين بلا دولي اللي تابع سنة دوتة يمتو يا اتكي يا جنجي لو انا مجانا زوجة عباد ابن محمد الدوري ايه لسكين الباجران آه، شهر الرمى لمن هديث النان يحيى ابن معين سنن الاجري abubakar al'ajirri ya kawo wannan eh, asar din a cikin littafin zammun luwaz zammun luwaz ta hanyar abbas ibn muhammad al-duri yake cewa balagani annal arda ta'uddu min zakarin ala zakar labari ya zo min cewa ƙasa tana kururuwa yayin da namiji da namiji ya rika hawan da namiji ɗan uwansa Za zahabi ya kawo wanda asar a cikin littafin al-kaba'ir to wanda dai ya nuna maka yayin da laifi ya kai matuka ga mugu yayin da laifi ya yi girma to dukkan wata halitta daga cikin halittun Allah ba su yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a kamar sama da ƙasa da abin da yake cikinsu na taurari da duwatsu da ƙoramu duk suna kokawa da girman wannan laifin da ba waye suna kokawa ubangiji subhanahu wata'ala cewa gafa bawan irin abin da yake yi duk da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya fi su sanin abin da yake gudana wa qala ba'd salaf wani daga cikin magabata yana cewa idan asbaha al abd duk lokacin da bawa yawa yake yi intajarahu al-malak wa shaytanu sai mala'ika ya yi gaggawar ta wajensa haka nan shedan shi ma ya yi gaggawar ta wajensa wato sai ya kasance da mala'ika da shaidan kowa yana gaggawar isa zuwa ga wannan bawa yayin da gari ya waye wa bawa fa in zakara Allah wa kabbarahu idan bawa ya ambaci Allah bayan tashin sa daga bacci ya ambaci Allah ya girmama Allah ta hanyar takbira wa hamidahu yayi wa Allah godiya da kirari wa hallalahu yayi la ilaha illa Allah wato yayi Allahu akbar alhamdulillah la ilaha illa Allah طرد الملك الشيطان وتولاه to sai wannan ya sa wannan mala'ika ya fafutuki wannan shaidan ya fatattaki wannan shaidanin kuma ya cikin wannan bawan wa in iftataha bi ghairi zalika idan kuma ya bude tafiyarsa da wani abu ba haka ba Za zahaba al-malaku anhu sai mala'ikan nan yi tafiyar sai ya basa? wata wallahu shaytan shaytan kuma ya runguma abinta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisansa daban-daban ya koya mana abin da bawa zai fada da shi yayin da ya tashi daga bacci sannan kuma ya bude ayyukan wannan yinin nashi da sallar asubahi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, duk wanda ya sallar asuba tare da jama'a to yana karkashin kulawar ubangiji wanda ko yake karkashin kulawar ubangiji ba wanda zai iya shi saboda haka idan bawa ya bude aikinsa ko ayyukansa na wannan yini da ambatan Allah da tasbihi da talili da takbiri da sallah cikin jama'a da babu shakka wannan ya samar wa da kansa shi da kansa wata kariya wata kariya ta musamman daga shaidanu kuma mala'iku ko mala'ika a wannan lokacin zai ƙara kusantarsa ya zama tare da shi yayin da kuma ya buɗe safiyarsa da wani abu ba wannan ba to wannan ya buɗe wa shaidanu ƙofa ce wawa kirkiyar kofa da za su iya shigo masa a rayuwarsa ta wannan yinin yi masa ta'adi ba karami ba malam yace wala ya yazalu malaku yaqrubu min al-'abd hatta yasira al-hukm wal-ghalabatu wat-ta'atu lahu mala'ika ba zai kushe ba yana kusantar bawa har ya zama hukunci Garin jari da da'a duk su tattara a hannunsa yayin da bawa ya kasance mai kyautata alaƙarsa da ubangijinsa mai aikata ayyukan kwarai a rayuwarsa to wannan yana ƙara bawa wa mala'ika da yake tare da shi dama sai ya ƙara matsowa kusa da shi ya yi ta matsowa kusa da shi ya yi ta matsowa kusa da shi har ya kasance shi ke da galaba shi ke da rinjaye hukunci na hannunsa a rayuwar wannan bawa fatawallahu su fi hayati mala'iku su jibinci labarin wannan bawa a rayuwarsa wa inda mautihi da lokacin mutuwarsa wa inda za a za'fihi da lokacin tashinsa bayan mutuwa كما قال تعالى كما yadda الله سبحانه وتعالى ta'ala yake إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهتموا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا يتي لن يولد suka أبنجد ubangijinmu أبنجد ubangijinmu rabbun Allah ubangijinmu shi ne Allah sun da kamu sannan suka tsaya kyan akan wannan maganar tasu akan wannan kudiri nasu akan wannan akidar tasu ba su raulawa ba ba su karkata ba ba su girgiza ba tatanazzalu alaihim almalaika to malaiku za su rika sauko musu yayin da suka zo mutuwa suna ce musu Allah ta khafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro kada kuma ku yi bakin ciki kada ku ji tsoro na cewa za ku mutu ba ku san me za ku fuskanta ba a nan gaba bayan mutuwar ku a zaman ku na kabari ko bayan tashin alkiyama kada ku ji tsoron abin da za ku fuskanta alkhairi ne sannan kada ku yi bakin cikin abin da za ku bari a nan duniya kuna tunanin yaya zurriyar ku za ta kasance bayan ga 'ya'yanku za su kasance wane ne mai kula da su kada wannan ya dame ku suna musu wannan albishir wa abshiru bil janna albishirun da aljanna ku yi albishir ku yi farin ciki da aljanna allati kuntum tu'aduna wa ake muku aka kasance ana muku alkawarin ta nahnu awliya'ukum mu ne daban masoyan da muke tare da ku muke jibintar tallabar ku muke kusa da ku fil hayati fil hayati dunya a rayuwar ku ta duniya ai ku sai da can muna tare da ku a duniya to yanzu zaman cewar ku za ku koma ga Allah ba za mu rabu da ku ba wa fil akhirah a lahira ma muna tare da ku wannan sakamako ne na bawa idan ya kasance mai tsayawa akan biyar Allah na farko ya tsaya akan aqidarsa kada wata guguwa ta kwashe shi har ta sa ya zane cikin lamarin aqidarsa ya rubuta aqidar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo da ita daga sahabbansa suka rayu a kanta, limamai na gari magabata suka gudanar da rayuwarsu a kanta ya tsaya a kan wannan akida kada wani abu na kukuwar zamani na fitintinin zamani su sa ya karkace ya saki wannan akida shi ne allazi da kalu rabbun Allah tsayawa a kan akida sun masta kamu sannan suka tsaya kyau istiqama shine bawa ya kasance akan umarnin Allah da manzansa kada ya yayi gaban kansa yayin da zai aikata wani aiki ya tuntubi mai alkur'ani da sunna suka ce menene hukuncin Allah da manzansa cikin wannan aiki ya kuma yi kokarin kwatanta wannan aiki bakin gwargwadon iyawarsa wannan shi ce istiqama mutumin da yake da wannan to shi ne wanda yake kan siratun lahil mustafi shi ne yake kan istikama shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi isa mustaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw inni bima ta'maluna basir Allah ce ka tsaya can kamar yadda aka umarce ka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya wa haka to man taba ba aka da wanda suka tuba suka bi ka su ne mu'minai ku tsaya can a kan umarnin Allah kada ku karkace masa ta hanyar bid'a wato ta hanyar kari kada ku karkace masa ta hanyar shahawat kar ku karkace ta hanyar shubuhat shine wani abin bid'a ya shigo muku ya lalata aqidar ku ko ya lalata muku ayyukan ku kada ku karkace ta hanyar shahawat bin soye-soyen zuciyar ku da abin da duniya take kawata muku to idan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi ya tsaya kyam kada ya ketare iyaka kada ya ƙara cikin abin da aka umarce shi kama umarta to wane ne kuma yake da lasisin da zai kawo wani kari a addini har ya ce wa mutane su zo su rike wannan abin da ya zo da shi kari a addini bid'a ce hasana kuma sannan saboda toshewar basira a gaskata ne. annabi karan kansa Allah ya gaya masa ya faɗa mana kudu in attabi'u illa ma yuha ilai in attabi'u illa ma yuha ilai ba ba abu nake bi ba sai abinda aka yi min wahayin sa to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa tsayawa yake akan wahayin da aka yi mata. baya tsarawa daga abin da shi ya ga dama sai abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa wa ya fi kari da wannan addini ne ka sanar da al'ummarka wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to idan wannan shine hurumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi wanda shine sauyidul awwalina wal akhirin to ina kuma ga wani saboda malintarsa saboda iliminsa ko saboda walittakarsa ko saboda shehuntarsa ya ce yana da dama yana da hurumin ya gano wani abu mai kyau da zai lizimta wa al'umma aikata shi ba tare da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba tare da umarnin Allah da manzansa ba wane ne zai iya ba wa kansa wannan hurumin kuma a yadda in ka ga mutum ya yadda da wannan to alama ce cewa bai san komai gare da addininsa ba idan har ya san addininsa ya san kowa da hurumin da ubangiji subhanahu wata'ala ya shi, hurumin malamai shine su yi bayanin abin da Allah da manzon su suka zo ba su da hurumi na su ƙara wani abu a cikin addini waɗanda suka ba wa kansu irin wannan haƙƙi kuma Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su da mata. su ne da tsara waɗanda suka riƙa kirkiro abubuwa da sunan addini kuma mabiyansu suna yi musu da'a zo ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sai su gaya musu wani abu da sunan addini kuma a yi musu da'a Wani shi shine istiqama to anan ayar tana gaya mana cewa tsayawa akan aqida ta kwarai da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama umarnin Allah da manzon shi ne istiqama wanda ita ce alamar walittaka mutumin da yake da wannan sifa to shi ne waliyin Allah wanda duk ya kasance waliyi a gurin Allah to mala'ikun Allah ba dukkan su waliyansa ne masoyansa ne makusantarsa ne masu taimakonsa ne tattafi nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah shi ya sa wanda ya zo yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya cewa ya masa nasiha ka gaya masa maganar da ba zai fa tambayi wani ba bayan ta da ke kul amantu billahi sun mastaqim ka ce na yi imani da Allah sannan ka tsaya kyam akan wannan to wannan yana nuna maka cewa mala'iku za su kasance tare da bawa yayin da bawa ya kasance mai yi wa Allah da'a ne da biyayya a lokacin da yake da nake rayuwarsa ta duniya da kuma lokacin da zai koma ga Allah mala yace fa idza tawallahu al-malak tawallahu ansahu al-khalqi wa anfa'uhum wa abarruhum fa thabbatahu wa 'allamahu wa qawwa jananahu wa ayyadahu yayin da mala'ika ya tsinci bawa to wannan bawa ya samu jibintar ansahul khalqi wanda yafi kowa nasiha shi wanda kowa amfani a wanda kowa a wajensa فثبته لجنان زي ثبت الدشي ثبت الدشي قال جلتا وعلمه يعلم الدشي وقوى جنانه يكرف فزوت يزا وأيده يا يقويا متبايا قال تعالى التي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا لأنه لو كتبنا أن لا يوحي يكي وحي يزوى بملائكم أني معكم cewa ni ina tare da ku fa tabbitu allazina amanu daga ku tabbatar da waɗanda suka yi imani wato ku sanya musu sabati jajircewa da tsayawa da kafafuwansu da tsayuwa kyan kada su za su juya ko su koma baya wanda yana nuna cewa yayin da mala'ika ya kasance tare da bawa to bawa zai samu ta goma shin kasancewar mala'ika tare da shi kowa ya san sha'anin mala'ika ya fi sha'anin duk wani mahaluki da za ka yi tunani mahaluki da duk abin da yake ya mallaka kaddara a duniya a yau wata kasa ce ta fi kowace kasa karfin makamai da yawan sojoji da karfin soja kowa zai ke us united states of america ya tafi kowa karfin soja tafi kowa karfin makamai duk kasashe na duniya tsoron ta suke da haka wanda ta kasance kasar da ta kasance ta Amurka na tare da ita sai ta tana da wani baki tana da wani kariya saboda haka ba ta jin tsoron kowa saboda wa tsawon Amurka tana tare da ita kasar da amerika ta duna mata dan yatsa sai kaga kowa kuma yana ɗari ɗari ya alaƙa da ƙasar kai rigima suke da amerika to mala'ika ɗaya ya fi amerika dubu in duk duniya ƙasashen duniya za su zama dukkan a matsayin ciki da shi na ƙarfin mulki da ƙarfin makami da ƙarfin iko ke dukkan su ƙarfin su ɗaya na irin na duniya kamar amerika su to mala'ika ɗaya duk ya fi da fiffike ɗaya duk zai halaka to idan ya kasance wata ƙasa a yau ko wani zai yi burga ko ya yi kafafa ko ya hura hanci saboda kasancewar amerika na tare da shi ya rika jin cewa yana da wani goyon baya saboda ka babu inda ba zai iya saka manta ba babu wanda ba zai iya so abin nan laku cewa hanci ba to ina ga wanda mala'ika ne ke tare da shi saboda ka ta goma shi da za ka samu yayin da ka zama bawa mai da'a ga ubangiji mai kokarin kiyaye hurumin ubangiji da haƙƙin bayan allah baka shiga haƙƙin Allah ba baka shiga haƙƙin bayansa ba to ta goma shi da za ka samu da kariyar da za ka samu tafi kariyar da wata ƙasa za ka samu yayin da irin ƙasashe kamar amerika suke tare da mala'ikan nan zai kasance mai ɗora ka akan aikin alkhairi mai amfanar da kai mai ƙarfafar zuciyarka sannan aka zo mutuwa ba zai watsi da kai ba mun san cewa kasashe na duniya masu ƙarfi waɗannan power sun da ake magana yayin da suka gama amfani da shugaban wata ƙasa ko wani mutum daban wanda ya ba su wala'insa yayin da suka gama amfani da shi suka ga dukkan wani ƙarfinsa ya ƙare to nan take za su sa kafa su shure shi ko shekara nawa suka yi suna tatsarsa suna amfani da shi mun ga irin wannan da yawa ana da suna tare da shi ana ta masa famfo ana ta zuba shi shi kuma yana ta yin abubuwan da watakila za su cutar da addini su cutar da al'ummarsa to yadda suka ga karfinsa ya kare ya wayi gari abin da yake mutu ba zai iya ba to abu ne mai sauki su yi watan da shi abu ne mai sauki su yi layya da shi layyar da Allah ba ya karba nan da nan kuma su lalubo wani su dora a matsayin sa a ci gaba da tafiya amfanin su amfani shi a wajen su ya kare mu duba babu su ce siko mu duba irin yadda na kasar zahir ko abin nan a ah, ita ce yanzu ake cewa ne ne a congo ka duba yadda faransa ta daɗe tana tatsarta yana kwashe cikin arzikin ƙasarsa ƙasarsa ƙasa ce mai arziki sai kwashe arzikin ƙasarsa yana kaiwa faransa yana kimewa a cikin bankunan yana ajiyewa yawa aka waye gari ƙasar ta biya ce saboda ya kwashe cikin arzikin ƙasar ya kai wa faransawa suna ta badakala a cikin dukiyar yan abin nan idan aka zo wani lokaci ana neman bashi kasar ta shiga wani hali na kakanika ana bitin ya za a ina za a ciwo bashi sai ce shi zai ba wa kasar ta bashi shi zai biya bashi kuma bashi da ruwa ya ba da bashi kuma ya kuma cinye abin da ya bayar bashi amma mu duba ƙarshe lokacin da 'yan tawaye suka fi ƙarfinsa aka haɓarar da shi aka waye gari faransa suke kai ya kuskure ya kuskure kusanto ƙasarsa bayan duk dukiyar da ya kwasa tana cikin suka ƙi karɓarsa aka rasa wata ƙasa da za ta karɓe shi sai maroko ita ce kawai ta yadda ya shigo ƙasarta kamar kowa ba wai a matsayin wani tsohon shugaban kasa ko wani mai mulki ba kamar kowa shi kuma saboda goyon baya da ya ba wa faransa a ya ba wa maroko a kan mayakan burtaniya masu neman kasar su su yi balle daga kasar maroko su kama kasar su to ya kasance a cikin a kasashen afirka shi yana da cikin wanda bai yarda da abin da kasa abin da tarayyar kasashen afirka suke na goyon bayan mayakan bolivariya ba saboda haka shi yana tare da morocco wacce ba ta yarda a datsa a raba mata kasa gida biyu ba har wasu su yi kasar su ba wai wannan halacci da ya nuna musu a wannan lokacin shi ne suka ga to ba za su yi masa wani abu na alkhairi shi ne shi yanzu tunda dai an fi karɓar duniya to sun yadda ya shigo kasar amma kamar yadda kowa yake shiga ba wai a matsayin wani mai mulki ba wani mai duk a ya shigo kasar ya je kama hotel kamar da za ka yi visa a yanzu ka je ka shiga kasar ka je ka kama hotel da cin kare shan kare yana wuyan ka to haka aka ba shi dama ya yi irin wannan shigar ƙarshe a otel ya a otel ya mutu to amma wanda mala'ika mala'iku za su ji ba su gane mutum har ƙarshen rayuwarsa wa ya kolo lahu malaku inda al mawt in yazo mutuwa malaika zai ce masa la takhaf wa la tahzan wa abshir bil ladhi yasruka kamar yadda yazo a cikin hadisin al-bara ibn azib da imam ahmad ya rawaito kada ka ji tsoro kada kai bakin ciki ka yi farin ciki da abin da zai faranta maka rai albishirinka ka yi albishirinka da abin da zai faranta maka rai wa yusabbitu bil qawli thalith ya kuma tabbatar da shi da maganar da take tabbatacciya ah waje ma ya kuna ilai fil hayatid duniya. wa inda al lokacin da ya ji bukatuwa zuwa gare shi a rayuwarsa ta duniya da lokacin da ya zo mutuwa wa fil qabri inda al-musa'ala da a cikin kabari yayin da aka zo yi masa tambayoyi duk a cikin waɗannan halaye a cikin waɗannan halat mala'ikan ba zai rabu da shi ba zai ci gaba da tsayawa tare da shi saboda yadda ya kasance masoyin Allah ne to ubangiji subhanahu wata'ala ya wakilta wannan mala'ikan ya tsaya tare da shi a dukkan cikin wani yanayi da zai kasance duk anan bai ka amanta malam yana so ya gaya mana cewa mutumin da ya cika rayuwarsa da sabon Allah fa wannan ta goma shi bari yayi wa kansa asara ba zai samu wannan ba zai samu akasin sa ne shedan ne zai zama tare da shi kuma فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له باب أبنه أنفال الدباوة كما رأت سنة كالد ملائكة وهو وليه في يقظته وملائكة ملائكة يزمشيني فتو ينسبت بالجنسة a lokacin da yake farke yana gudanar da harkokinsa na yau da kullum ko a lokacin da ya koma gida ya kwanta bacci wa ne wa inda mautuhi da lokacin rayuwarsa da lokacin mutuwarsa wa fi qabrihi da ma lokacin da yake zaman kabari wa mu'lisuhu fi wahshatihi yayin da yake cikin kewa mala'ikan shi zai zama mai ɗebe masa kewa وصاحبه في خلوته يعد يكي ليش زي زمو أبوك تاريا ومحدثه في سره يعد يكي لون سري ملائكة زي زمو شيل أبوك تتونا وسا يحارب عنه عدوه زي يا ترمى تمكين تا أمدا جنسا ويدافعه عنه زي رقباش كاريا لك ونمكين ناشي ويعيده عليه ذلك كيف كانت أكدت ويعيده بالخير ذلك مثلا ذلك مثلا الكوري لا الخير كل ذلك ثابت fatan alkhairi a zuciyarsa ba zai sa zuciyarsa ta tare ba kullum ya rika tunanin zai shiga wani hali na kakanikayi yi kullum ya rika tunanin ya shiga uku ko yaya zai yi da rayuwarsa mala'ikan zai rika sa masa tunani mai kyau a cikin zuciyarsa mala yace wani bashiru bi zai masa zai rika masa albishir da alkhairi wa yahussuhu ala tasdiq bil haqq wa zai kwadaitar da shi ya rika kwadaitar da shi yana encouraging dinsa akan cewa ya gaskata da gaskiya ya yarda da gaskiya kama ja'a fil asari kama yadda yanzu a cikin Ruwaya, alladhi yurwa marfu'an wa mawqufan Ruwaya da aka rawaito ta ta hanyar jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma aka rawaito ta hanyar jingina ta zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine sai ah, shine abdullahi dan mas'ud yace inna lil malaki bi qalbi ibn adam lamatan wa lil shaytan lamma mala'ika yana da shafa da yake wa zuciyar dan adam haka nan shaytan shi ma yana da tashi shafar da yake wa zuciyar dan adam falammatul malaki shafar da yake wa mala'ika yake wa zuciyar dan adam ko ka ce shafa ko ka ce rada abinda mala'ika yake rada wa zuciyar dan adam da abinda kuma shaidan yake rada wa zuciyar dan adam falammatul malaki i'adu kulli abinda shaidan yake rada abinda mala'ika yake rada wa bawa shi ne yana masa alkawari da samun alkhairi wa tasdiqun bil wa'd da gaskatawa da wa'adi wato alkawarin da ubangiji subhanahu wata'ala ya masa na samun gidan aljanna na kubuta daga wuta Walan walammatu wasu waswasin shaitan shi kuma radar da yake wa zuciyar ɗan adam i'adun bil sharri wa tasbibun bil Shi ne ya rika masa alkawarin sharri sannan kuma ya sa shi karyata gaskiya wannan hadisi ko wannan asar آه، الإمام الترمذي يا في أسكين لتافة الجامع ابن حبان أسكين لتافة الصحيح هو التقاسيم والأنواع أنواع والتقاسيم هكذا الطبري أسكين تفسير ابن أبي حاتم فيما يا في أسكين تفسير البزار أسكين مسند لما لم يدى داما تكتب فيه تهير أبي الأحوث في كمدة عطاء ابن السائب في كمدة مرة الهمداني لك عبد الله بن مسعود daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi da isnadin hadisin marfu'i ya zo ta hanyar abil ahwad an aba ibn sa'id yayin da da yawa daga cikin malamai manya sun ruwa shi daga aba ibn sa'id shi kuma daga murra daga ibn mas'ud maganar abdullahi dan mas'ud ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ita ce ruwayar hamad ibn salama da hamad ibn zaid da ibn ulayya isma'il ibn ulayya da bis'ar ibn kidab da amr da jarir duk waɗannan sun waɗannan duk malamai ne manyan manyan malamai na hadisi surwai ruwaito wannan hadisi amma da kasancewarsa magana ce ta abdullahi dan mas'ud ba magana ce da aka jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba akwai wasu hanyoyi da suka zo da hadisin ya zo ta ta ta ta wajen abdullahi dan mas'ud riwayar imam ahmad kitab az-zuhd da tabarani ta tabari a cikin littafin ta tafsir abu hatim da abu zur'a sun rinjayen da riwayar da take mawqufa shi ne ba da yake wa idan sadda kurbu lokaci yanzu ko karanta وإذا فوت منه وترك الشيطان وسلم على لسانه وأتى عليه قول الذنوب حتى يرتدم يتكلم على لسان الملك والرجل يتكلم على لسان نعم to wannan malam zai ci gaba da bayani game da tagomashin da bawa zai samu bayan mala'ika ya kasance ya kusance shi sosai a duniya zai kasance daga cikin manya-manyan bayan Allah wanda za a ga gaskiya tana gudana a kan harshen saboda mala'ika zai kasance yana magana a kan harshen kamar yadda idan bawa ya kasance tare da shaidan ya mika ragabar rayuwarsa a hannun shaidanu to sai zama kuma karya tana gudana a kan harshensa shaidanu suna magana a bisa harshensa wancan na farko ya kasance abinda duk zai zai furta zai kokarin furta gaskiya kuma da zarar ya yi magana idan aka tsaya aka bibiye ta karshe sai an ga abin da ya faɗa ɗin da shi ne ya tabbata yayin da shi kuma wancan shekaru ne za su ka furta ƙarya a bakinsa saboda haka duk abin da zai faɗa dukkan wata hanya da zai zai shata idan aka bi ta sai a gaba ta binne ba malam zai kawo mana abubuwan da suke tabbatar da haka daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da rayuwar magabata na kwarai a lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu dada abinda muka yi na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya yi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى wa وصحبه اجمعين والسلام عليكم wa rahmatullahi wa قراتي سي باي صلى ان شاء الله Thank you.